بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي هو السلام عليكم ورحمة الله kafin da gabata mun tsaya ne karshen aya ta hamsin da uku cikin wannan sura mai albarka al araf yau kuma za mu tashi farkon aya ta hamsin da hudu kafin haka akwai tambayoyi mai tambayar farko yana cewa daga malam mahmud hudu husaini ce menene hukuncin tabbata wanda suka ɗauki azumi a ranar litinin ne ba san da suka ɗauke ni gani litinin daga gidan garada layin bohol suka wanda sun suka dauki azumi ranar litinin idan yana nufin a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da shida sun saba wa jumhurin musulmai abinda ake nufi da jumhurin musulmi ma'ana mafiya yawan musulmi domin al'ummar musulmi na duniyar musulunci sun ɗauki azumi ne ranar talata da haka duk wanda ya dauki azumi ranar litinin ya saba al'ummar musulmi da haka kuma baya da azumi ke dan abinda ya shafi azumi daukan shi ko ajiye shi da abinda ya shafi karamar sallah ko babbar sallah dukkan su waɗannan kamar yadda na sha faɗa a wuraren karatu ibadat ne jama'iyya abinda ake nufi da ibadat jama'iyya wani mutum shi kadai ko waɗansu tsirarin mutane su ɗan kaɗan ba sa kaɗanka da ɗaukan azumi ko ajiye ba sa kaɗaita da yin sallah ƙarama ko babba su kaɗai dole al'ummar musulmi ne gaba ɗayansu ko mafiya yawan su ko sun azumi ko sun ajiye suka ce sallah ko suka ce yau layya ko gobe layya sannan ake kidaya wannan ɗin a matsayin azumi ko karamar sallar ko babban sallar amma wani mutum shi kaɗai ko waɗansu mutane cikin cokali su kadai su kadai da yin sallah ko azumi ko layya to ba a kida ya azumin su a matsayin azumi ko sallah su a matsayin sallah ko layya su a matsayin layya as-sawm yawma yasumu an-nas wal fitr yawma yufṭiru an-nas wan nahru yawma yunfiru nas hadithun Aisha yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa manzo Allah ya manzo Allah ya ce azumi ranar da mutane suke azumi sallah ita ce ranar da mutane suke yin sallah layya sun ce ranar da mutane suke yin layya malamai suka ce lafazin anna yana nufin ghalibun nas aksarun nas mafiya yawan mutane ranar da ta so mafi tsoka suka ɗauka a matsayin ranar layya ranar azumi to wannan ita ce ranar layya a wajen Allah ranar azumi a wajen Allah ba ranar da wani mutum shi kadai ko waɗansu mutane su kadai a ƙauyensu ko a unguwarsu malamin sai musu fatawa haka kawai suka saba jumhurin musulmai mafiya yawan musulmai wannan sun zuciya ne ba daidai ne. wannan ya ce yana son a yi gargaɗi ga waɗansu daga cikin 'yan kasuwa waɗanda suke zuwa su sayo siminti daga Lagos a waɗansu kamfanoni a Lagos idan sun zo nan mai duguri ko sun kawo nan arewa sai su buɗe da dakunkunan simintin sai su rage kwano ɗaya ko kwano biyu sai su ciccika waɗansu sababbin buhuhuna daga wannan kwano biyu da suka rage daga asalin jikar siminti ɗin. me hukuncin haka cikin addinin musulunci ina jin lokacin da muke karshe karshen suratul an'am mun yi magana akan wannan yayin da muke fassara wa awqul kayla wal mizana bil qist la nukallifu nafsan illa wus'aha wa idza qultum fa'dilu wa law kana dha qurba wa bi ahdi allahi awfu zalikum wasaqu bihi la'allakum tadhakkarun yayin da muka fassara wannan aya mun yi bayani akan cewa hakan ha'inki kuma hakan bai halarta ba kuma ya kamata 'yan kasuwa su daina yin irin wannan duk wanda suke irin wannan da kayan abinci ko kayan siminti to su tabbatar cewa suna cutar al'umma ne su din azalumai ne kuma ya zama wajibi ga gwamnatocinmu a mataki na ƙananan hukumomi da na jiha a ɗauki mataki ga ɓata garin 'yan kasuwa masu ɓata kasuwanci don waɗannan su suke jawo musibu a cikin ƙasashenmu ya kamata a ɗauki mataki a kansu a ɗauki kwakwalar doka da za ta hana domin suna cutar talakawa suna yi wa tattalin arzikin ƙasa barazana suna zaizaye tattalin arzikin ƙasa kuma su kansu suna sanya rashin albarka a cikin dukiyarsu domin albarkar dukiya ne ka same ta hanyar halal Yawan ta ba shi ke kawo albarka ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa abin da yake dan kaɗan mai albarka ya fi mai yawa wanda yake babu albarka a cikin sa kama kana alaihi salatu wasallam dan haka ya kamata a yi hatara akan wannan wannan kuma tana magana akan cewa ita da mahaifiyarta su biyu duk suna zuwa makarantar islamiyya kuma ajin su tsaya kuma ana yi musu wa'azi to amma abin mamaki ita da kanta ta ga ganin mahaifiyarta tana sanya magani na sihiri a cikin abinci ta zuba a baban su ta bashi ya ci to yanzu ya za ta yi da wannan mahaifiyarta yadda za ki yi da ita shine sai ki faɗi kada ita nuna mata cewa abin da take yi haramun ne abinda take yi bai dace ba ki iya kasan kokarin ki tsakanin ke da kike faɗa mata idan ta ki ji sai ki faɗa mahaifi a nan gurin ba sai amana ba ce to baba ba abincin da kike ci ya kamata ka dinki idan ana zama maka wani ba a na gani kuma ya kamata ma kafin ki mata wa'azin ki dauki wannan maganin ki ajiye a wani wuri ki koyi dai idan kin faɗa ta ki ji to sai ki nuna ki fito da shi a matsayin kai da amma idan ta ji ta daina kin da kike sai ki binne ki koyi ki a wannan ji kike nan ba cikin nuna ba amma wannan bai dace ba wannan yana tambayar ayoyi guda uku wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin ma ta'udun cikin suratul hajj wannan yake kawo wannan na amma ina jin cikin irin ma'aikatan masu rikodin dinnan ne kowa ya kamata ku bincika dai daga gobe idan irin da yan kasuwa dinnan ne mu ba shi hakuri ya ce da في يوم كان مقداره خمسين ألف karanta إلا في ربك da كرمتها في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ina da na tayin bayani akan waɗannan ayoyi lokacin da muke tafsirin suratul hajj da yi lokacin da muke tafsirin sa'ala sa'ilun bi azabin waqi' lil kafirin laysa lahu dafi' shi ma nayi bayanin cewa babu cin karo da juna tsakanin waɗannan ayoyi guda uku Abdullahi Abbas yayi bayani akan su ayar da ke cikin suratul hajj wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun wannan tana magana ne dangane da kowane yini daya daga cikin yini shida da ubangiji ya halitta sama da ƙasa a cikin su Allah ya halitta sama da ƙasa a cikin yini shida halaka samawati wal ardi fi sitati ayyamin thumma tawa al arsh to waɗannan yini guda shida kowanne ɗaya daga cikin su lissafin girmansa inda za a kidaya a lissafin ku daidai da shekara dubu ɗaya ne wa inna yawman inda rabbika kaga indiya din ta tantance indiya inda rabbika wa inna yawman inda rabbika yini tsaya a wurin ubangijin ka alfi sanatin mata uduwan kamar shekara dubu ɗaya ne a lissafin ku ko kidayar ku ko mutane amma wanda ke cikin suratul sajada kuwa yudabbiru al-amra min as-sama'i ila al-ardi thumma ya'rudu ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu alf sanatin mimma ta'udun wannan ana maganar tazarar da ke tsakanin sama da ƙasa tazarar da mala'iku ke ci tsakanin sama da ƙasa tunda kullum mala'iku na zuwa su koma su zo su isar da sabon ubangiji su koma su bada bayanin mai suka yi wannan tazarar da suke ci zuwa da komawa a kayan sufuri mafi nisa mafi hanzari daga cikin kayan sufurin da muke amfani da su inda za mu yi tafiya da shi to wannan yini ɗaya din to kamar shekara dubu ɗaya ne to kamar tafin shekara dubu ɗaya ne Ta tazarar da mala'ika ke ci a yini guda mu idan da za mu yi amfani da kayan sufurin da ya fi kowanne hanzari cikin kayan sufurin da muke amfani da shi to tafiyar wato shekara dubu ɗaya ne don ya ce yudabbir al'amra min as-sama'i ila al-ardi thumma ya'ruju ilayhi mata fi yawmin kana miqdaruhu alf sanatin mata tawdud amma wancan kuwa fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sana wannan dangane da yinin ranar tashin kiyama kenan sa sa'ilun bi azabin waqi' lil kafirin laysa lahu dafi' min Allah fil ma'arij تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا ين رانا تاشي قيامة جرمان سرفاتن سا كمان شكرا ne a على سافهم na duniya ين أوي wannan da haka malamai suka hada waɗannan ayoyi kaga wasu karo da juna wannan mai tambaya tana cewa wani yasa mata da hausa ba su da kishi haka ta ce dogon wasiƙa ta yi har kusan shafi ɗaya da rabi abinda ta faɗa ta ce ita iya nazarin da ta yi ta lura namijin bahaushe ba ya da kishi hujjar ta anan guri shine ta tattauna da sauran yan uwanta mata sai da cewa irin matsalar da take gani haka sauran yan uwanta mata suke faɗa mata ba haushe ne mutumin da zai kyale matarsa kaninki ya shiga abokinsa ya shiga kanin abokinsa ya shiga abokanan kannansa duk su shiga wajen mata kuma baya damuwa kuma ko da mutum ko da ita matar ta nuna ba ta sha'awa shi baya damuwa yace abin da take da bakin ciki shi mijina na na kawo masa tafsirin suratul nur wajen kullu wa kullu hunati yaghdhun min absarihin na sa yaji bai yi amfani ba na kawo masa tafsirin suratul zab ya ayyuha annabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibihin ya ji bai yi amfani ba wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab ya ji bai yi amfani ba Allah <laughs> <laughs> ta ce abin da yake da bakin ciki shine yawanci yaran da suke shigowa ko cikin kannan mijinta ko cikin abokanan kannan miji ko cikin abokanan miji din wallahi za ka ga wani yaron ya fi mijinka kuruciya ya fi su iya ado ya fi su kwalliya amma fa ina faɗa da sarkin zuciya kai ji sana faɗa da sarkin zuciya eh, ta ce haka dai kuke ta ce abin tambayar nan wurin guda uku ne tambayar nan ita ce shi imani ne shi rashin imani ne yasa ba hushe ba ya kishin matarsa daya ko rashin fahimtar addini ne yasa ba hushe ba ya kishin matarsa biyu shi ne yasa mafiya yawa daga mazajen hausawa wato ba su damu ba da tsare mutuncin iyalansu hakikanin gaskiya tambaya biyan yin farko rashin imani ne eh akwai raunin imani shi yasa ba su kishin matarsa. lakin fahimtar addini ne kwarai da gaske wannan shine tushen farko domin dukkan mutumin da ya fahimci addini dole zai tsare matarsa rashin fahimtar addini rashin karatun addini in kana neman dalili na uku bayan raunin imani bayan raunin ilimin addini sai kuma fifita al'ada akan addini bai wa al'ada muhimmanci domin sai an saba kanin miji da gidan matar uwarsa ya yi wasa da ita har ma akwai wasan kanin miji shi duk kowa duk babu komai ya zauna ya hira ya yi mata tsawa ta dafa masa abinci ta yi wanka a gaban sa tana shafa mai ta canza kaya duk ba zai tashi ba kuma gashi baligi ya zura masa ido ko kintawa baya yi duk kuma al'adance ko da mutum ya zo baya cin haushi wannan ta ga al'ada ce maguzanci ne baya da alaka da addinin musulunci da ka'ida ta addinin musulunci ba wanda zai shiga wajen matarka sai kai ko muharraminta muharraminta wanda ko kaninta uwa ɗaya uba ɗaya ko uwa ɗaya ko uba ɗaya amma kai wanka ko kaninka ba ta bane dan haka haramun ne shiga wajenta sai bayan ta sanya hijabi ta sanya kaya ta suturce kanta haramun ne shiga wajenta a cikin wani hali da ba wannan ba haramun ne da ya zauna su hira haramun ne da ya zauna su ci abinci tare shi da ita wannan bai halatta ba ta kowace irin fuska wannan al'ada ce ba addini bane ba dan haka ya kamata mutane su kiyaye wannan manzo Allah ya razana ya ce da yus ba zai shiga aljanna ba idan ta da yus shine mutumin da baya da kishi allazi yusirru al-fahishata fi ahlihi mutumin da yake tabbatar da alfasha ga ahalinsa mutumin da baya kishin matarsa baya kishin kanwarsa baya kishin yarsa baya kishin yarsa dukkan wata muharramarsa ko matarsa baya kishin ta bai damu ba ya ga wani ya kama kogon yarsa sun wuce ko wani ya killata da yarsa ko yarsa ko kanwarsa duk bai damu ba wannan addayyu ke ba wai sai mace kadai ba dukkan wata wanda kake da iko da ita baka damu ba wani ya killata da ita a wurin da wani tsautsayi na iya faruwa kuma ba tare da kai ka ji wani kai ba manzon Allah ce ba za ka shiga aljanna ba dan haka ya kamata ka kasara Mun miji in dole ne sai ka abinci a gidanka a dafa abinci a sa a cikin kwano a turo yaro ya kawo maka tsoro ya dauka wannan shine gaskiyar labari wace ya ce ya ce ko masa tsoro ya dauka in ko ba yaron zai turo abinda aya take wai za ta alta muhunna mata an lohunna min wara'i hijab in za ku tambaye wani abu ku tambaya ta bayan katanga ku tambaya ta bayan kyaure min wara'i hijab yazo ce assalamu alaikum ta ce wa alaikum assalam an gama abinci ta ce eh to a miƙo mun ta ce to tsaya nan ya tsaya ta miƙo kwana ya ɗauka amma bai kirki ba wai kirki wa ba shi ne wa ba shi lafiya wannan addini duka ne mara zama na addini sai dai da kai haka za a ce kun fata da dangi za a ce ka fifita ka akan ɗan uwanka duk wannan magana da tashin tashina za ta taso za a yi ta buzuru ma a je can a je can a ce amma kai ba ruwanka addini kake addini kake ba za ka sai abuwai don gudun kar a ce ka fifita matarka akan ɗan uwanka wai shi kenan ka saba dokar ubangiji kirawo ɗan uwanka ka zauna da su kai musu bayani zama miki na addini ba zama na al'ada ba ita mata ta ce tana da wani hurumi ta ko yan uwana ne kuna da wani hurumi na ita ba za ta ce ta hurumin yan uwana ba kuma ba za ku ce ta matar ka ba duk abin da yake lalata aure ko kuma yake lalata zumunci a kasar Hausa gaba ɗaya shine ko dai ita mace ta shiga haƙƙin 'yan uwa ko 'yan uwa ta shiga haƙƙin mace wai suna ganin tun da so naka ne saboda haka so ne a ala sai su manta da cewa ita ma tana da haƙƙi a yau ko uwa da ta haife ka ai ta san cewa ka tana maka amfanin da duniya ba mai maka sai ita kaɗai. to sai uwa mahaifiyarka ta kiyaye wa matarka wannan mutunci ta kiyaye mata wannan hurumin kar ta shiga hurumin matarka to ita kuma mata ya kamata ta san cewa uwa ce ta wanke ka zama mutum kafin ma kowa ya san ka zama mutum ita ce ta san ka a matsayin mutum kana dan kankanin ka dan haka ita ma kuma sai ta kiyaye wannan hakki kowa ya tsaya daidai ya kasa kada uwar miji ta zo ta shiga gidan ɗanta ta hana shi cikewa shi da matarsa da ya taho da bakan leda suna bincike shi ya sowa matarsa kila ya sowa banan guda su ta boye ya sowa ki da ina ruwanki ke ma mijin naki ba kun tuke ne ba boye lokacin nan dan me kuma shi ba zai tabbata shi ke kin tuna ki lokacin kina cikin budurkin ki kina cikin yarin tarki shi ba ki kyalin sai tuke da matarsa mana sai ne ke yanzu ku wurin ku ba su ci balango ba kyale sai su balango da matarsa mana dan da zai ku gidan in ya tuke da matarsa ke ma ba sai so miki gora ba me ne zai wuce kuma yanzu ba farin cikin ɗinsu bane ba wallahi abin farin cikin su ne ya so tsire zai shiga cikin ɗaki da shi da matarsa yana ci suna ci suna raha suna tafawa suna dariya in bai yi wannan ba zai je fitar da karuwa a waje a ce ke wannan matar 'yar arziki ki ta tsare ɗanki a gida bai tafi yawo wajen karuwa ba a ce wannan matar shi mata albarka zaki har ta tsare ɗanki zai ci balango a gida zai ci tsire a gida zai ci farfeso a gida zai ci waye a gida sai ki farin ciki ga wata ta tsare ɗanki a daidai lokacin da ƴaƴan waɗansu suna watan gareriya a kan titi sai ki gode ma Allah kan wannan amma sai wata uwar ta shiga ta yi fici fici sai ta hana ɗan sakat ta hana matar sakat wani haki to a nan wurin ya kamata kowa ya tsaya ya san matsayin kowa ta san matsayin shi miji kuma ya yi wannan siyasar ta gudanarwa kada kowa ta matsa ya ci yar wani da ya auro shi ma ta rana za a auri yasa ba zai kuma so a cuce ta sannan kuma kar matarsa ta sa ya cuci mahaifiyarsa mahaifiya ya zauna da ita a yi hira da ita na uwa da jin kai me take so me take bukata bukatun da ya kamata a yi mata na daidai nata daidai karunta daidai abin da ya dace a yi mata mata kuma a yi mata nata daidai nata daidai karunta daidai ta, daidai amfani da take wa jini ko wanne nasu amma zalunci ne uwa ce ba za a yi wa mata ba ko mata ce ba za a yi wa uwa ba wannan shine zalunci a nan gurin da ya kamata wato ainihin gudanar da gidajenmu duka da tsari na addini ba duka da tsari na al'ada ba al'adar nan na wasan kanin miji da kowa ya fita gidanka da matarsa ta kallata da wani wani lokaci ta kallata da lebura wani lokaci ta kallata da direba direba ya tuka ta daga cikin ita kake daga nan zuwa Abuja daga nan zuwa Kano daga Kano zuwa Sokoto daga Sokoto zuwa Kano daga Kano zuwa Kaduna daga Kaduna zuwa Abuja wannan kuma bai halatta ba cikin addinin musulmi bai halatta ba dan direban nan ba muharrami bane ba ba kanin jibril bane ba kanin mika'il bane ba zai yi sha'awarta za ta yi sha'awarta don girman Allah idan direba ya tuka mace tun daga Kano zuwa Abuja hawa hudu ta sha ko kada ta a gida kafin ta ko ta ci abinci dole za ta je bukatar shiga ban taki ba wali ko wani abu sai ta cewa direba mai ta ce masa mai ko faɗa in in mutum ta ne komai za ta faɗa komai ta ga dama za ta faɗa amma ta cewa direba ina jin mai ai abu kunya ne ta faɗi wannan rashin mutunci ne kaskanci ne matar ka ta faɗawa direba wannan ko irka baliga ta faɗawa direba wannan in kana da kunya in kana da kishi wannan bai dace ba wannan communication din ya gudana tsakanin ka da direba bai kamata ba wannan sai da kai ko da ɗanta da ta haifa ko da wani wanta ko ƙaninta wannan a sace za ta iya faɗin komai ko cikin ta ya ɓata za ta ce gudawa nake ji ƙaninta ne wanta ne ɗanta ne mijinta ne ba komai ba ne ba amma dan Allah ya zata faɗa direba wannan bayani haka kawai direba bayan ya je ya ajiye ta ya je zo ya ce matar oga da muka taho <laughs> wallahi tallahi ya ji terere ya ta bada bayani ai ta tira ana abu da kafa sai eh, wannan mutuncin kame a ce matar alhaji da aka taho matar oga da aka taho matar waye da aka taho ya ta bada bayani eh, ya ta ka jiki shi Mutum ya sanya hoton matar a falo gaskiya wannan shi ma duk bai dace ba mutum ya kawo matar hoton matarsa a falo ce hoton da ya yi kyau kuma ga ta sa kaya da ta ado ta sa a falo duk wannan bai dace ba ana tallata matar ka ne ko musamman a yanzu zamani na fitina wani ya kokari ya san lambar wayar ta ya rinka buga mata waya haka mata kiyaye wannan gawar Allah dai mun karanta wasiƙar ta kuma ta rubuto wasiƙar ne ta kanar ta Kano tun daga Kano sunanta Amatullahi daga Kano mun karanta wasiƙar ta". waɗannan wasiƙu na ƙarshe ba tambayoyi ba ne ba bayanai ne bayani na farko wannan yana cewa su ɗalibai ne da aka ɗauke su domin a tura su ƙasar waje su je su yi karatu na koyon tukin jirgin sama bai faɗi ƙasar ba sun shekarar 2003 aka tabbatar da tura su wata ƙasa a waje kuma aka yi tafa neman biza sun samu biza ɗin amma kuɗin su har yanzu ba a saki kuɗin su na su tafi ba zuwa waccan ƙasar da haka ya rubuto wannan takarda zuwa ga gwamnatin jihar Borno ya nemi kuma a karanta gwamnatin jihar Borno su ina jin gwamnatin ta je insha Allah wannan kuma daga foundation for the for the for the generation of peace foundation for the generation of peace suka ce suna faɗakarwa ne game da da dayawa daga cikin al'ummar musulmi su suke kai photocopy wuraren waɗanda ba musulmi ba wanda galibi su kuma idan an kai musu photocopy ba sa lura da takardu wanda yake akwai ayoyin alkur'ani ko da hadisi a ciki in an samu damiji jefar da su suke ko a tattaka su wanda ya kamata a ce wato ainihin waɗannan sana'o'i kansu musulmi sun shiga cikin su yi kaka gida sannan idan musulmi zai kai sa wanda za a yi masa photocopy ya nemi dan uwansa musulmi da ke yi dan kare alfarmar takardar da ke dauke da ayata alqur'ani ko hadisin manzon Allah wannan fadakarwa ce mai muhimmanci wannan dan uwa kuma yana magana ne akan cewa yana zuwa karatu nan masallacin amma jiya ko shekaran jiya an sace masa mashin sa A100 jancin kamar yadda ya rubuto da haka abin da yake bukata ga yan uwa su tsaya shi da addu'a ubangiji ta'ala mayar masa da abin da ya fi alkhairi domin da wannan mashin din da aka yake yin amfani wajen zirga zirgar kai ƴaƴansa makaranta yana da ƴaƴa shida wajen zirga zirgar kai su makaranta nesa wanda in ba da mashin din ba zai iya kai su da haka yake roƙon yan uwa da suka yi da addu'a cikin wannan azumi ubangiji ta Allah ya fashi ikon sayan wani mashin din da zai biya gurbin wancan da akwai wanda kuma ya tambayar waɗanda suka yi tambayoyi da dama me yasa idan an me yasa ba wanda yake halarta wurin karatu sai yara haka wani yake wanda ya rubuta wannan takarda shi kuma da Kaduna ya rubuta ta yace shi ya ga idan an nuna talabijin din wanda yake idan an nuna hoton waɗanda yake gani duk matasa ne duk yawanci kawo nan ku ba hula haka yake ina jin abin da yake faruwa shine kyamara ta kan ɗauki wanda suke cikin masallaci ne ko malarta wannan karatu na cikin masallacin nan ina jin kila ɗaya ne cikin hudu na adadin mahalarta wannan karatu kusan kashi uku cikin hudu duk suna waje kuma galibi wanda suke cikin matasa ne tunda su suna tahowa sun karfe biyu karatun da za a fara karfe hudu na yamma waɗansu sun kafin karfe biyu sun zo nan wurin da tije kuma da manya da ma'aikatan gwamnati galibi sai an tashi daga ofis kafin su zo masallaci ya galibi suna daga nan wurin ina ga akwai wata rumfa a nan da muka sa mata suna sanin da dattijai gane mu suna daga nan ko da yake akwai waɗansu daga nan gefen sanin su da sauran su sannan akwai waɗansu daga nan akwai waɗansu daga waje wannan dai shine sirrin da yasa kafin da dattijai ko magidanta su zo masallaci ya riga gama shika da matasa to kuma wannan wata bushara ce yake nuna cewa za a daɗe ana yi kullum kaga taron matasa ɗin sai ga za a daɗe ana yi duk wanda ya fara yanzu yana shekara sha bakwai yana shekara sha tara ya fara daga yanzu kaga za a daɗe ana yi ko ba haka ba to ku yi tabbata sun su gaba مالك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش في ستة أيام ثم استوى على الأرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ubangiji inna rabbakum allahu alladhi khalaqa as-samawati wal ard inna rabbakum mahalicinku wanda ya samar da ku daga babu Allahu shine Allah Allah allazi halaka samawati wal ard wanda ya halitta samai da kasai sama ɗaya ɗaya guda bakwai wata saman wata ƙasan ma ɗaya wata ƙasan wata su ma guda bakwai Allahu allazi khalaqa sab'a samawatin wa min al ard mithlahunna yatanazzalu al amru bainahunna لتعلموا أن الله ala kulli شيء قدير wa anna allaha qad ahata bi kulli shay'in ilma ya halitta sammai guda bakwai tibakan wata saman wata kasa kuma wata kasan wata domin ya nuna shi mai cikakken iko ne domin ya nuna shi mai cikakken kudura ne bi ta'lamu anna allaha ala kulli shay'in qadirun wa anna allaha cikin kwanaki guda guda shida waɗansu malamai suka ce ayyam ana nufin awqat domin yutlqul yawm wa yuradu bihi alwaqt akan ce al-yawm ana nufin lokaci lokacin nan ko minti goma ne lokacin ko awa ɗaya ne ko awa biyu ne akan ce yau ana nufin lokaci a wani lokacin kuma akan ce yau ana nufin min tulu'i shamsi ila ghurubiha daga hudowar rana zuwa faduwarta a wani lokacin kuma akan ce yau ana nufin min tulu'i daga lokacin da alfijir na gaske ya hudu zuwa lokacin faɗuwar ƙwallon rana wannan shine yau ubangiji ta'ala ya halitti sama guda bakwai kasa guda bakwai fi sittati ayyam ko kace cikin lokuta shida ko kace cikin kwanaki shida idan an ce kwanaki shida ana nufin a tsawon lokacin da bai wuce kwanaki shida ba ya yi haka domin yi nuna wa mutane hikimar bai sannu domin inda ya ga dama zai iya halittar su cikin tsiftawar ido inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun idan yaso faruwar abu sai ce da abin kun malamai suka ce kafin kaula san da rufa'a ya daure mu ara abin ya faru fayakun kawai sai kaga abin ya faru amma yayi bi har cikin kwanaki shida domin ya nuna wa mutane hikimar bin sannu sannu sun mastawa alal sannan sai daidaita akan al'arshi daidaituwa irin wadda ta dace da shi subhanahu wa ta'ala yubtil laylan nahara yana lallabar da dare akan yini abin nufi yakan kawo dare dan ya fitarce yini da shi shine yubtil laylan nahara a wata qira'a yughtil laylan nahara yatlubuhu hatisan yatlubuhu anan wurin dole akwai alfa'il akwai almaf'ul wanne ne yatlub wanne ne kuma al dole akwai at-talib akwai al wa ke nema wa ake nema dan haka ya yatlubuhu wato shi dare yana neman annahara gini hasisan da gaggawa dare na neman gini yayi ma zai ba shi waje da gaggawa shi ke sa kafin rana ta kammala batewa duhun dare ya fara zuwa saboda yana neman ya halifance shi cikin gaggawa washamsa wal wannan washamsa da kuma wal da wannan nujuma dukkanin waɗannan an yi asafin su ne akan as-samawati da kuma al-arda kamar yadda khalaqa as-samawati kamar yadda yake khalaqa al-arda da kuma haka khalaqa shamsa wa khalaqa al-qamara wa khalaqa an-nujuma ya halitti sama ya halitti kasa to haka ya halitti ƙwallon rana ya halitti wata ya halitti annujum taurari wannan ita ce qira'atul jumhur a wata qira'a daban qira'ar Abdullah ibn Amir al-Shami wash-shamsu wal-qamaru wan-nujumu musakkaratun bi amri sai zanto ash-shamsu anan gurin mubtada ne wal-qamaru ma'tufun alayhi wan-nujumu ma'tufun alayhi musakkaratun sai zanto khabar din sa kenan musakkaratun bi amri wato kenan da rana da wata da taurari musakkaratun ababan horewa ne bi amrihi da umarninsa subhanahu wa ta'ala sakkara shamsa wal qamara da'ibai sakkara lakum ash-shamsa wal qamara da'ibai wa sakkara lakum al laila wan nahar ubangiji ya hore rana ya hore muku wata da zanto masu masu dimantar aiki ba sa fashin hudowa ba sa fashin kunnowa kullum za su hudo subhanahu wa ta'ala ala ku saurara ku ji lahul khalqu wal amru lahul khalqu halitta gaba ɗaya ta shi kadai ya halitta ba tare da wani ya taya shi ba. ba tare da wani ya tallafa musu ba ba tare da wani ya taimaka musu ba wal amru lamarin gudanar da halittar kuma nashi ne shi kadai ke gudanar da halittar ba tare da taimakon kowa ko shawarar wani ba tabarakallahu rabbul alamin albarkatun Allah sun yi waita shine ma'anan tabaraka sa sun yi waita ma'ana takasara khairuhu subhanahu wa ta'ala sa sun yi waita rabbul alamin ubangijin halittu shi kadai yake ubangijin halittu ud'u rabbakum tadarruan wa khufiya ud'u rabbakum ku roki ubangijinku ya ku bayi tadarruan kuna masu kaskantar da kai gare shi domin at-tadarru daga abdara'a ne abdara'a shine az-zul wato kaskantar da kai wa a wata qira'a wa khifiya da yawa kha'un din kasra ko kace khufiya ko kace dukkanin daga alkafa ne Kowai abu rashin fito da shi fili ud'u rabbakum ku roki ubangiji tadarruan kuna masu kaskantar da kai wa kufiyan kuma a koyi da karamin sauti da karamar murya innahu la yuhibbul mu'tadiyin ubangiji baya son masu ketare iyaka wato kenan addu'a ana bukatan sassauta murya malamai suka ce saboda a cikin sassauta murya akwai nesan ta kai da gariya dan a cikin bayyana murya akwai nuna riya sannan a cikin sassauta murya akwai imani da ɗaya daga cikin sunayen Allah shine alqaribu ubangiji mafusanci ne domin idan ka sai sai ka ɗaga murya to ka ɗauka a nesa yake shi kuma ya sai a'a wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ana falyastajibu li wa yu'minu bi annahum mursalun makusanci ne shi tunda makusanci ne rada mata wadatar rada ta wadatar karamin sauti ya wadatar ba sai ka daga murya ba shi yasa ya bi zakariya alaihi salam lokacin da ya kiraye shi yana mai sassauta murya wajen kiransa ba tare da ya daga murya ba don wannan shi ke nuna ladabi tsakaninka da Allah rabbika رحمة zakariya iznada زكريا nidaan khafiya yake نداء shi kira يكرا Ba wanda ya ji daga shi mai kiran sai wanda aka kira Allah din wani bai ji ba nida'an khatiya qala rabbi inni wahala al-azm minni wasta'ala ar-ra'su shayban wa lam akun bi du'aika rabbi taqiya duk wannan aboye yayi ba a fili yayi ba amma Allah ya hikaito ya ba mu labarin me yace ba dan Allah ya faɗa ba da ba mu san me yace din ba tunda ya kira a koyi ud'u rabbakum tadarruan wa khufiya ku roƙi ubangijin ku ko ku kirayi ubangijin ku kuna masu kaskantar da kai a gare shi sannan kuma kuna masu sassauta murya wajen kiransa ubangiji ta'ala baya son masu ta'addanci ko masu ɗaga murya malamai suka ce yana daga cikin ta'addanci a babin addu'a mutum ya ɗaga murya lokacin da zai kira ubangiji wannan ta'addanci ne yana daga cikin ta'addanci a lokacin addu'a da ƙetare iyaka a lokacin addu'a ya zanto mutum ya roƙi abin da Allah yake ɓanci annabawa da mutum ya ce ya Allah bani aljanna irin ta annabi Muhammad ya Allah bani aljanna irin ta annabi Musa irin ta annabi Dauda irin ta annabi Yusuf wane kai Aljanna, annabawa ko dai a baka aljanna amma ba irin tasu ba in har kai haka to yi ta'addanci inna allaha la yuhibbu al-mu'tadin Allah ko baya san yan ta'adda a cikin addu'a ina ba ta fahimta da haka sai ka roki daidai matsayinka Abdullah ibn Mughaffal ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya samu dan sai na addu'a ina cewa Allahumma inni as'aluka qasran fil janna ala janbiha al-ayman yace wa hadha min al-min al-itida fi du'a yace ya ubangiji ina roƙonka wani katon gida a aljanna daga gefen dama dama sai ce wannan ta'addanci kenan a addu'a sai dai ka roƙi aljanna kawai amma sai ka innahu la yuhibbul mutadin ubangiji ta'ala baya son masu uwa wannan aya tana ɗaya daga cikin ayoyi guda bakwai da ta tabbatar da cewa ubangiji ta ala ya yi a akan al'arfi ya daidaita akan al'arshi daidaita da salatu da jikin da ake sun masawa alal arshi ta faɗa a duk lokacin da dangantaka ta kawo in mun rufe akan irin ayoyin ire-iren cewa lafazin istawa a larabci yana ɗaukar ma'anoni domin lafazin istawa ko dai ya yi ta'addi da ila a sami istawa ga ila ta biyo bayan wannan lokaci sai zanto ma'anarsa shi ne kasada an gane ko kasada kun wa ila sama'i fa sawwahunna sab'a samawat wa huwa bi kulli shay'in alim istawa ila sama'i bi ma'ana kasada sai ubangiji ya nufa ta sama ya halitta su ma'ana bayan ya kama ya kammala halittar kasa an gane ko sai ya nufa ta sama ya halitta sama kaga al-qasdu kenan ma'anan istawa sannan kuma istawa yakan zo shi kadai ba tare da ila ko ala ba a irin wannan lokaci ma'anarsa sai zanto ya dullu alal kamal yana nuna kamala an gane ko walamma balaga shiddahu wattawa atainahu hukman wa ilma wattawa atainahu ba ce ba istawa ala ko astawa ila atainahu hukman wa ilma ma'ana istawa bi ma'ana kamula badanan wa aqlan yayin da ya samu kamala ta hankali ya samu kamala ta jiki atainahu hukmun wa ilma sai muka ba shi hukunci shine annabta sai muka ba shi ilimi shine wahayin da muka saukar akan sa kaga anan gurin istawa bi ma'ana kamula amma idan istawa ya zo bi ma'ana ala to wannan yadullu ala al-ulu wal irtifa yana nun daukakuwa akan abu abu kaza ya daukaku akan kaza zai khalaqa al da kullaha وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرين كان أنا أقول لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه كان أنا استوى دي يتعديد على لتستووا على ظهوره دمت بيديك akan gadon bayan dabbar da kuke kai kaga ya nuna kuna kai dabbar tana ƙasa ko kuna kanta tana kuna samanta tana ƙasan sun ثم تذكروا نعمة ربكم إذ استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين ابن الأعرابي ɗaya daga cikin malaman lugha da ake hujja da zantukan a cikin kowanne kamusin na larabci yace duk lokacin da istawa yayi ta'addi da ala la yadullu illa ala al-uluwi wal irtifa' baya nuna wata ma'ana a larabci sai daukakuwar abu kaza akan kaza daukakuwar kaza akan kaza to wannan ko shine yazo a nan gurin inna rabbakum allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'ala al-arsh yughsil layla an-nahara yatlubuhu hasitan والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره أنا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ورم فرقوكنا يرينا بيو cikin سورة يونس إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على الأرض يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون ولين أكو أتكن سورة الرعد الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على الأرض وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون daga nan sai wuri na hudu cikin suratu taha ar-rahmanu ala al-arsh istawa daga sai wuri na biyar cikin suratu al-furqan Allahu alladhi khalaqa samawati wal arda wama bainahuma fi sittati ayyamin thumma istawa ala al bihi sabira sai na shida cikin suratu sajda الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على الأرض ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء daga nan gurin sai wuri na karshe na bakwai cikin suratul hadid huwa allazi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'ala al-ard ya'lamu ma yalju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu min as-sama'i وما يعرض فيها وهو معكم أينما كنتم الله ما تعملون بصير أكو إنا يأتي ثم استوى الأرض أكو إنا يا ميمي تونن حتى بقي إن سو ɗaya kaɗai يا زم حجة أما hujja amma ya faɗa har sau bakwai don ya ƙarfafa ma'anar cewa ya daidaita kan al'arzi sannan idan tambaye ka tsakanin sama da ƙasa ina aka fara halitta sai ka ce me ƙasa sai aka halitti ƙasa kowa ya halitte ta ubangiji ma'ana lalle kenan da babu sama babu ƙasa a lokacin kuma akwai Allah to sai halitti ƙasa kuma sai buƙaci wani wuri a cikin ta sai buƙaci sama sai kuma buƙaci wani wuri ko mahalli a cikin sama ashe ya buƙaci ya halitti sama da ƙasa ba ya da buƙatan sama da ƙasa ina fata an bayyana kenan itikadin ta cewa yana ko ina ma'ana anan cikin sararin duniya yana nan masallacin yana masallacinka yana zawiyarsa yana turansa yana kofar gidansa da Allah yana ko ina kake waɗannan wurare mu ne muke da bukatar su mu muke da buƙatar masallacin nan mu ne wannan masallacin ke mana rumfa ubangiji subhanahu wata'ala yana nan tun ba waɗannan wuraren ya halitta sama ƙasa ya قل أئنكم لتكفرون بي قاتل da fadamu da koramu da ma'adanu da Allah ya zuma baraka fiha albarkatu da ke ciki rijiyoyin man fetur din da ke ciki gwanagwanai da ke ciki da duwatsu da sumunci da siga da komai da ke ciki baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha wurare na albarkatun noma gaba daya su ma cikin kwana biyu fi arba'ati ayyamin sawa'al sailin in ka hada hudu kenan da guda biyun farko na halitta guda biyun na biyu kuma waɗanda ya tafi mai aka sa a ciki sun mastawa ila sama'i wa hiya dukkanu. daga nan sai nufaci sama kuma wa hiya dukkanu a lokacin sama ta yi kama da sinadarin da za ka kalla inda za ka kalli sama ya yi kama da hayaki ba wai ana nufin saman hayaki ba ce ta yi kama da hayaki ga mai kallon ido ga mai kallo da idonsa فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين faqadahunna sab'a samawati fi yawmayn ya kammala sama cikin kwana biyu halitta kasa kwana biyu albarkatun da cikin kasa kwana biyu halitta sama kwana biyu idan an hada nawa shida yi su tida ayyamin cikin faqadahunna sab'a samawati fi yawmayn wa awha fi kulli sama'in amraha وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. وأنا مسلم. zalika taqdirul azizul alim wannan kaddarawar al aziz kenan kuma al alim al da ba abin da ke gagararsa al alim da baya manta komai baya jahiltar komai zalika taqdirul azizul alim bayan yayi wannan kaga kenan ga kasa guda bakwai ga sama wata saman wata to a saman waɗannan sammai sai ubangiji subhanahu wa ta'ala yayi kursiyi wanda girman kursiyi kuma ya fi girman sammai waɗannan sammai su kuma girman su ya fi girman ƙasa kuma saman yadda suke ta farko ita ce karama ta biyu ta fi ta girma ta uku ta fi ta biyu ta bakwai ta fi dukkan to idan ka haɗa kursiyin shi kuma shi kaɗai halitta ne shi kuma ya fi dukkan waɗannan sammai ɗin guda bakwai ɗin girma da nassin alƙur'ani wasi'a kursiyuhu as-samawati wal ardh kaga wasi a kursiyuhu kaga kursiyu din ba shine fa'il ba ya yalwaci as-samawati ba mafa'ulan bihi bane ba anan gurin tunda ana masa mu'amala na jam'ul mu'annas salim ba haka bane ba wal arda kaga shi ma ma'ana girman kursiyu kadai ya fi girman saman bakwai da kasan bakwai gaba daya to a saman kursiyu kuma sai wani tattautar ruwa wani kuntu teku ƙarfi wa ke rike da shi ubangiji a saman tekun kuma sai al'ar wanda shi su kuma ya fi kursiyu girma kar kuma ta kursi ya fi sammai da kasai girma shi kuma su kuma ya fi kursiyu girma da haka kursi a su aka siffanta shi da siffa uku cikin alqur'ani al'arsu azim al'arsu majid al'arsu karim duk cikin ayoyin alqur'ani eh ko ka ce al-arshul ko ka ce al-arshul azim ko cikin suratul mu'minun kada a ke Allah akan al ba ta tsuna tsakanin Allah da tsakanin Allah da sai idan ka ce akwai taka juna tsakanin jikin al'arshi da zafin Ubangiji, to ka kamanta Allah da wani, Allah kuma laifin mutum sosai. idan ka ce a zaune daidaita ka kuma tashi da wani Allah kuma laysa ka mislihi shay idan ka ce a kwance ko a tsaye ko a kaza duk wannan laysa ka mislihi shay ya daidaita ya daidaita ta yaya ya daidaita ko mislihi shay bai san wani ce mun yi masa mahalli sai mu ce ina mahalli inda a ce daidaita irin tawana akan kujerarsa irin tawana akan tabar masa to mun yi masa mahalli amma ba irin sawa ne akan tabar masa ba ba irin sawa ne akan kujerar sa daidai da shi ya faɗa amma mun ban sun wannan ita wannan shi ne mazhabin ahlus sunna wal jama'a saboda haka duk wanda ya yi kaito wani abu ba wannan ba ga ahlus sunna wal jama'a da ya musu kai wannan kuma shi ne su kai su shi ka ga ai su ki shi ka ga tabi'in su ki shi imamu malik imamu zabul hijra ya ta shi dukan almajiran su ta tafi shi imamu abu hanifa ya tafi akai a nan gurin na sha karanto mana hadisai akai na sha karanto mana ayoyi yanzu magana sai ko zan ruwanto sai daga abu hanifa sai daga imamu malik domin a yi mutum magana banda wanda ba zan kara kowace magana ba an tambayi imamu malik abdullahi ibn nafi'i yace da mu qala malik ibn anas malik ibn anas yace allahu fis ubangiji yana sama wa ilmuhu fi kulli makan amma ilmuhu sai ko ina la yakunu min shay babu yadda ilmuhu sai kai daga wannan asar ne daga imam malik ibn anas akwai asar na imam abu hanifa a umar ibn sabit mai ruwaya daga wajensa shine abi muti al-hakam ibn abdullah al-balakhi yace sa'altu aba hanifa ta amman yaqul la a'rifu rabbi fis samai aw fil ard wani mutum yazo ce da Abu Hanifa ni ban san ba a ina Allah yake ko a sama ko a ƙasa wallahi ban sani ba idan mutum ya faɗa wannan me hukuncin sa fa qala sai Abu Hanifa yake kada ka fara kada ka farka لأن الله تعالى يقول دوم الله ينا سوى الرحمن على الأرض سواء الله يا دي تحكم الأرض يجي وأرضه فوق السماوات الأرض تكون سمن سمنها fa qultu sai nace innahu yaqulu ai mutumin abin da yake cewa shine A ala al-arshi tawa la yada ya daidaita akan arshi walakin qala sai dai yana cewa la yadri al-arshu fi samai aw fil ardi wai shi bai san ba ina al-arshi yake ko a kasa yake ko a sama yake bai sani ba qala innahu idza ankara annahu fi samai faqad kafara yawa idan yayi a sama to ya a sama idan bai san ba ma'ana kun ji maganganu malamai maganganu waɗanda suka gani wannan magana haka take da inda za ta duba ba wanda ya fara cewa wai Allah na ko ina da zatin sa sai jaham ibn Sufyan kamar yadda al-Imam al-Qurtubi ya faɗa a cikin littafin al-Jami' da Ahkam al-Qur'an cikin tafsirin surat an-Nisa anan gurin mun karanta ta anan sannan kuma lokacin da waɗansu malamai suka je suka kai ƙaran mu fadan mai martaba sarkin Kano Allah jaza mana aka ji aka yi karan aka ce jabir ya ce Allah na zama. Ya yi wane ne yayi waye aka je aka tara mu da su muka je suka taru mu ba abin da suka fi sai ka fulo kurdu aka ce ka ce kaza ka ce kaza na ko zalunce ne ni ba ne to kamata ya kuce na ce an ce na ce na ce an ce Allah na zama. Allah ya faɗa manzo Allah ya faɗa malamai sun faɗa sai na buɗo littafin sai na karanta nake ko dai ya zanto cewa mai littafin ya kuskure ko kuma ni na karanta larabcin ba daidai ba in na yi larabcin ba daidai ba sai a faɗa in kuma na yi kuskure kuma sai a faɗa in ko mai littafin ne ya kuskure to kuma sai a faɗa dan a daina kawo littafin Najeriya ana tsaye a fadar mai martaba sarkin Kano a gaban ban Kano wallahi tallahi haka a lokacin me zai faru sai wani malami ta ce zan faɗi sunan su karin masa fallasa sai ta tashi a ah, to yanzu kun gani shi an je an faɗa masa ya shirya ya yi nazari mu ba a faɗa mana ba to mu ba mu yadda ba ya an faɗa mun wani shirya na nazari wai su ba a faɗa masa ba suka shirya da wuri dan haka ba su tunsa ba wallahi lokacin nan ga wakili daga gidan rediyon Kano ga wakili daga CTV suka kwace kasa din na rediyo Kano da na CTV suka hana a yaran din mutane su wallahi tallahi haka ake duk suna da rai ba ɗaya daga cikin su da ya mutu mutanen da yake magana cikin in ba ko ba cikin kana nan da ranka Allah ya zama ne ka Allah ya bauta ku zuriya ka ya gyara bayan ka gumban kana na nan dare. rai a gaban su aka yi shi sarkin kana yau gobe gani sai a zo a tayar da rigima a ce za mu tayar da hankali in eh, kara goma inda za mu tayar da hankali da yanzu mai duk rubuta ya mutu ba da yanzu rubuta ya mutu ba amma sai wani je kai kara gidan wani ya za su tayar da hankali nan lokacin ibrahim da da suka je sai kai kara nan lokacin zura abata suka je sai kai kara wai za a tayar da hankali hankalin aka tayar su ne hankalin su kan zuwa ba su da gaskiya ya za ka ta hankalin wanda bai da gaskiya ko suka babu tunda ya koyi yana nuku-nuku kuma an faɗa ka dole hankalin su zai wallahi abin da aka cewa suka koyi kafir ka suka kiye sajin su ce in muka ce ayyau da gobe za ka yi ka? karatu ne ana nan dai ana yi mu dai duk abin da muka faɗa za mu ce ga littafi yanzu ba ga littafi bane ba muktasar al-qulu lil ali al-ghaffar la shamsuddin zahabi wanda an yadda mutanen nan guda uku su ne rukunin hadisi idan aka ce shamsuddin az-zahabi idan aka ce al-imam al-mizzi idan aka ce al ibn hajar al-asqalani ba wanda yake ce wannan jahilai ne a duniyar hadisi duk wanda zai bincike akan ilimin hadisi sai ya koma littafin waɗannan malaman a kowace jami'a a kowane zaure a kowane loko a duniya ina fata mu to kai hakuri ud'u rabbakum tadarruan innahu la yuhibbul mu'tadin lalle ubangiji ta'ala baya son masu ta'addanci wala tufsidu fil ardi لا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ودعوه wa وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون ubangiji ce wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha kada ku yi barna a ban kasa bayan an inganta ta bayan an gyara ita kasa din wadansu malamai suka fassara yana daga cikin ɓarna a ban ƙasa, mutum ya rufe rijiyoyi ya cike bayan an tona rijiya jama'a na amfanawa da ruwan ka je ta ciki ko ka sanya najisa a ciki ko ka sanya wani chemical da zai fata ruwa a ciki wannan fasadi fil ardi la tasidu fil ardi ba'da islahi kar ka yi barna a ban kasa bayan an gyara ha kuma lalata cinnawa kayan amfanin gona wuta wannan barna a ban kasa ne haka kuma cinnawa kayan gwamnati wuta wannan ma yana daga cikin fasadi a ban samu mutum ne cinna wani abu da sunan zanga-zanga domin idan mai mulki ya maka laifi wannan kai da shi ne amma lokacin da ka kona wata ma'aikata ta gwamnati wannan kuma jama'ar ƙasa ka cuta dan daga cikin kuɗin su ne za a ɗauka kuma a gyara shi wannan mai mulkin bai yi hasara ko cikin sun ba ha kuma lokacin da mutum zai zo ya kona daji wannan ma fasadi ne ardi sai idan ka kona daji ka kona abincin dabbobi ka kona yadda za a sami yanayi mai kyau ka gurɓata yanayi gaba ɗaya ka yi barazana da environment din mutane wanda wannan shi mana daga cikin alfasari fil ard Allah ce la tusidu fil ard kar ku lalata kasa ba'ada islahiha bayan an riga an gyara waɗansu malamai suka ce na daga cikin fasadi a ban kasa fasadi ta janibin addini ubangiji ta ala ya halitta mutane kan fitra mai kyau sai ka zo ka sunanta mutane wata barna ko ku kawo mutane wata bid'a ko ku kawo wata barna da za ta yaɗu a tsakankanin jama'a sakamakon kai ne ka kawo ta kamar gidajen sinima kamar gidajen kallon bidiyo da ke lalata tarbiyyar yara kanana duk wannan yana cikin fasadi a gidajen sinima da ke lalata tarbiyyar yara shi ma da cikin fasadi a bangaren haka rubuce-rubuce na Nobel sawa'un na turanci ko na Hausa wanda suke ɗauke da salon salon soyayya wanda ke wargaza tsarin tarbiyyar mu ya ci karo da al'adunmu ya ci karo da koyarwar addininmu wannan duk fasadi ne a ban kasa bayan an gyara kasa ba ko filafilai da za a shirya wanda suka ci karo da koyarwar addini suka ci karo da kyakkyawan ɗabi'a to wannan duk yana daga cikin barna a bankan sa bayan an gyara dukkan dai abin da ba zai kawo gyaran mutane ba da fuskar addini da su suka ci gaban kasa yin sa ya zama fasadi a bankan la tafsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama'a ku bautawa Allah khawfan kuna masu yin tsoron azabarsa wa tama'an kuna masu kwadayin na dan إن رحمة الله قريب من المسلمين لله يرحمه بنجدي قريب أقول ستكي من المسلمين كما في الإسلام أنا ما لم تكن أقول تنبيه دم أكتي رحمة اسم أكتي قريب لفظ الرحمة مذكر يكون مؤنث مؤنث ne to ba sai ake ba qaribatun min al-muslimin amma sai aka ce qaribun min al-muslimin inna rahmatullahi qaribun min al-muslimin to me yasa aka ce haka malamai sun ba da amsa daban-daban amsa dai dai dai har guda goma amma zan faɗo waɗanda sun suka fi zowa kusa amsa ta farko da suke bayarwa suka ce lafazin rahama a nan wurin ma'anarsa shine gufuran gufuran kuma muzakkar ne to da ma'anarsa gufuran wal gufuran muzakkar kaga kenan sai a ce karibun min wani muslimin rahmatullahi bi ma'ana gufranul rahim rahmar ubangiji ma'ana gafarar sa kusa yake ko kusa take ma'ana na al-muslimin daga bayi masu imani to in su malaman suka ce lafazin kare ala wazn fa'il wannan wazanin mimma yastawi fihi al-muzakkar wal mu'annath da muzakkar da mu'annath duk dai ne a cikin sa hakan ce karib ana nufin namiji hakan ce karib ana nufin mace wannan shi ma ya halaka waɗansu kuma suka ce a'a akwai bambanci ne tsakanin al-qurbu النسب da kuma qurbul masafa qurbun nasabi da qurbul masafa me yake nufi da qurbun nasabi kusanci na dangantaka da kuma qurbul masafa kusanci na rata na dangantaka kamar ka ce wancan makusanciya ta ce ya ta ce kanwa ta kanwar mahaifiya ta ce to wannan dole ka kawo ta'o ta an gane ku ka ce hindun qaribati dole ka kawo ta uku ani amma idan ka kawo qarib kana nufin qurbul masafa kusanci na rata dab da ni take kusa da ne take ta fuskar gida kusa da ne take ta fuskar shekaru ta fuskar zamani to wannan qurbul masafa kenan in ka ga dama ka iya kawo ta uku anis in ka ga dama ka iya cire ta uku anis sai ka kawo ta ina fata an fahimta kaga nan inna rahmatallahi qaribun min al-muslimin wannan qaribatun qurbul nasab ne ko kuma qurbul masafa ne qurbul masafa ne ba qurbul nasab ba da haka sai aka tare ta uta ne inna rahmatallahi qaribun min al-muslimin lalle Allah a kusa take da bayi waɗanda suke masu islami ina ganin ko mun ce zamu karanta waɗannan ayoyi guda biyu dan gangan ake da ita ta hakan wayoyin nan ba za ta bani sukuni ba kuma ba za ta ba ku sukuni ba za mu tsaya a nan wurin gobe sai mu tashi a kai sai mu zaura ka abin da biyo baya gobe da safe idan Allah ya kai mu akwai lattar da ya a nan masallacin wadda fi mata takin lattar shine as-sabru alal bala wato hakuri akan bala abala ai da Allah ke jarraban bari za a yi ta karfe goma da safe a nan masallacin Alhaji Muhammad Indimi ta ta mata kai Allah ba da ikon halarta wassalamu alaikum